Uh, Jami'ar labarun rundunar Josephine Ade ta ce ba kamar yadda aka ce an sace mutane a Kubuwa ba, hakan kuskure ne don anguwa ce ma mai makwabtaka da dazuka ta biyaji aka sace mutanen, duk da dai tana dab da Kubuwar. we don't hear updates of our investigation. Cases under investigation, we don't hear any information. ta kara da cewa sam rundunar ba za ta faɗi halin da ake ciki na binciken mutanen da aka sace ba, don hakan kare kawo matsala a halin da ake ciki na bincike. Da alamun dai zuwa rubuta labarin nan ba kai ga gano ko ceto kowa ba. gano sun tabbatar da cewa 'yan bindiga ashirin ne a ranar Juma'a da ta gabata suka shiga rukunin gidaje na unguwar inda suka yi taɓarin wuta da kwacewa mutane kaya masu daraja bayan nan suka ɗauke mutum tara. Yes, there was an incident of there. and the police ce da jin labarin sun garzaya don ceto mutanen da kuma har yanzu aikin da suke yi kenan. Saminu Azare mazaunin Kubuwa ne da ke dab da yankin kuma ya bayyana yadda ba mamakin an saci mutane a yankin don yadda yake makwabtaka da dazuka da kuma layin dogo. Yankin Biyaje Eh, kusan yanki ne da yake haɗa da kubwa inda ya raba su shine kawai tashar jirgi daga kubwa in zaka in zaka biya ji sai ka wuce wannan tashar jirgi na jirgin ƙasa ɗin nan da ke zuwa kaduna gaskiya biyajikan ta yi iyaka da da dazuzzuka sosai musamman dai dajin buhari wadda kusan a kwanakin baya an taɓa samun rahotannin inda aka kai harewa dogarawan fada shugaban ƙasa wato jami'an brigade of guard to kusan gaskiya akwai dazuzzuka sosai kuma babu ma ƙauyuka sosai da sosai a kusa da gurin gaskiya wato mana in masu satar mutane ake ce sun zo wannan yankin biyajin ba abun mamaki ba ne eh ba gaskiya ba abun mamaki ba ne kwarar da kuma suna iya saurin silalewa da jama'a ma ta cikin dazuzzuka wannan layin dogo na abuja zuwa kaduna din a yankin biya kusan ya bi dazuzzuka ne da za a yi wadanda kuma babu wasu ƙauyuka ma da ke kusa da gurin so in an ma sace mutane ana iya yin saukin ma a bacewa da su a gurin a a sace su a tafi da su wani yankin daban. Hakika irin wannan yanayi kan jefa fargaba a zuciyar mazauna Abuja da yadda tun satar na kasancewa dazuka yanzu ko ya shigo cikin gari kenan. Nasiru Adamu Hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.